forces the of the United States Kakakin rundunar sojojin saman uh, Najeriya kenan, Air Commander Ibikunle Daramola ke karin bayani kan yadda sashen tsaro na Amurka ya jaddada kudirin samarwa Najeriya manyan jiragen yaƙi na zamani yan yayi samfurin A29 Super Tucano a cikin kankanin lokaci wanda ya ce hakan zai taimaka wa uh, sojojin saman Najeriya wurin gaggauta kawar da burbushin 'yan ta'adda. in prosecuting the war against insurgency and other forms of criminality within Nigeria. Daraktan sashen tsaro da haɗin kai na sojin saman Amurka, Brigadier General Sen Farrell, da ya jagoranci tawagar jami'an Amurka zuwa Najeriya, inda suka tattauna da hafsoshin rundunar sojin saman Najeriya. Ya ce Amurka za ta yi duk wani abu mai yiwuwa wurin gaggauta samarwa Najeriya waɗannan manyan jiragen yaƙi don ƙarawa sojin saman Najeriya ƙaimi a yaƙin da suke yi da 'yan ta'adda. Babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya yaba da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa rundunar sojin saman Najeriya da hakan ya kai ga irin nasarar da suke samu a arewa maso gabas duk da dan kuma baya da suka samu a baya-bayan nan. Masana tsaro irin su Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na ƙara nuna ƙwarin gwiwa kan yiwuwar kawo waɗannan jirage cikin hanzari. Ina da ƙwarin gwiwa kwarai da gaske akan za a kawo wannan jirage su Fatikano cikin lokaci a Najeriya. ko jiya na ji shi shugaban a sojojin sama air marshal sadiq ya tafo kano ya yi maganan wayannan jirage da za a kawo sannan ya yi maganan jirage masu saukan angulu guda shida wadda za a shigo da su cikin lokaci kalilan saboda haka wayannan abubuwa na da ikani ita wannan gwamnati ta shiga ta fita tare da shugabancin da ake da shi a yanzu na sojojin sama alhamdulillah an shige wannan wuri kuma muna da ikanin kuma muna da tabbacin cewa insha Allahu wa'annan jirage za a kawo su cikin lokaci kuma insha Allahu za a amfani da shi yadda ya kamata domin a yaƙi wa'annan 'yan ta'adda. Duba da yadda kawo jiragen zai kai baɗi ko ma baɗi waccan. Ƙwararru irin su injiniya Dr. Hussaini Hassan na da irin wannan tunani. Ɗaukar shekara ɗaya ko biyu kafin a kawo su ɗin gaskiya ba shi ba ne in har ana da niyan cewa za a zo da kaman guda goma sha biyu to kamata ya yi ko da biyu ne daga cikin su a kawo su cikin hanzari kuma a ba da horo na musamman tun da dai wanda Allah ga ba zai ɗauki dogon lokaci ba za a iya ba su horo na gaggawa wanda za su kware a wannan abun a kawo ko da guda biyu ne tun da wani abu ne wanda har aka yi amfani da shi a wasu wurare aka ga ingancin su ba shakka akwai wurare wanda suka fi Najeriya masu sarƙaƙiya ai kuma nan jiragen sun yi tasiri. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.